الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك wannan addu'ar sau uku ake so ka buga ta sau uku ka ta maimaitawa wannan ita mata cikin addu'ar da ake yi in kana jin tsoron zaluncin wani azzalimi kada ya ha'ince ka wannan riwayar abdullahi bin abbas ne allahu akbar ma'ana wani zai zalunce ka ko wani zai cuce ka ka rinka allahu akbar ma'ana allah shi ne mai girma ba kai ne mai girma ba allahu azumin khalqihi jami'an allah ya fi dukkan halittarsa girma da ɗaukaka duk girman da mutum yake da shi duk sarautar da mutum yake da ita duk ɗaukakar da mutum yake da shi allahu hu. allah ya fi shi kamar yanzu mutum a cuce shi ce ba komai Allah zai maganin ku Allah ya fi ku ai ya zalce ka ce ka je ai Allah ya fi ka to wannan shine Allahu a'azzu minka kenan eh kamar Allah ya isa ne Allah ya fi ka Allah ya isa hadisi ya zo manzo Allah ya ce duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa Allah ya rantsa ce wallahi la ansurannahu walau ba'dahin Allah ce wallahi sai na taimake wannan duk wanda wani ya zalunce ka ka ce Allah ya isa to directly kai wannan addu'ar ma fa mala'iku ma ba su isa masu tsare ta ba direct take wucewa wajen Allah in dai kace Allah isa mala'iku za su ce ya Allah ga wani bawanka an cuce shi yana neman taimako directly za ta wuce ofishin ubangiji tabaraka wa ta'ala in at tabir laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki ba ta tsayawa directly take wucewa wajen Allah har shi sa malam duk wanda yake ɗabi'arsa cutar mutane ha ai shafa kansa ruwa ai wallahi bai nasara kun bai gama duniya lafiya kai da yawa ko kai kadan ka samu dama mulki ka samu sarauta ka samu wata dama ne ka samu gashi nan dai cuta cuta ha'inci yaudara kai amfani da damar ka karya kowa yasa malam ka rike addu'o'in nan ko da tsautsayi zai hada ka ci karo da wani annan ka buga masa kurum ka bar shi da Allah da ya halicce shi tab ai ran tashin kyama wasu ai sun huta ai ai wani na hakkin mutane kurin da yake kansa ai ba sai an bata lokaci akan hisabi akan sawaye directly wuta zai tafi wallahi sai dai in an karyata wannan abin da ake faɗa ku tura kashe mutane ku tura a tada rikici ku tura a yi kaza saboda kawai kuna neman wata biyan bukatar ku ko a ba mu dama ko kuma kasar ta kasa zama lafiya haka ba ake faɗa wallahi tallahi ka suke faɗa ga mu ga na'i ko dai a ba mu dama ko a yadda ko kuma mu a kasa samun zaman lafiya da nutsuwa Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahzaru wai kada faɗa wa ranka cewa Allah shi ya fi girma sama da abin da nake jin tsoro kaga tauhidi ma ana da karfafa ma gwiwa dukkan wata halitta da ake iya jin tsoronta mutum ne ko dan adam ko dabba ne Allah muka fi jin tsoro akhafu wa ahzar a'udhu billahi alladhi la ilaha illa huwa ina neman tsari da kariya daga ubangijin da babu abin bautawa da cancanta in ba shi ba al-mumsiki samawati saba wannan Allah din shine yake rike da samai guda bakwai wanda ya rike su da mulkin sa da kudurarsa sai a ce wai wannan adam ya gagare shi shi ya rike samai guda bakwai an ya 'ala al ardi ya hana su fado daga su fadi ƙasa yau in Allah ya ga dama sai sako samman nan gaba su zo su rikito gaba ɗaya Ma mulkinsa da adalcinsa ya rike su an ya kana alal ardi illa bi iznihi sai dai da izininsa ina neman tsarin ubangiji min sharri abdika fulan ya Allah ka raba ni da sharrin bawanka wane ka buga sunansa anan kowaye shi ai shi yasa malamai suke cewa ai idan mutum ya zalunce ka ai sai ka tashi da daddare ai sai ka yi addu'a ka sa sunansa karara a cikin addu'ar ya Allah wane ya zalunce ni ubangiji ka bi min hakkina kakkai wani wani raba raba ko kana abin nan faɗi sunansa ai shi ka ce fulan ba sai ka je kotu ka sha wahala sun cin nema kuɗin ka ba sun da su ma yanzu ba gaskiya bane ba da su rike addu'a kuram ka ce Allah hakkina nake nema kai ne zaka damun da shi dan kai ne mai iko kai ne mai dama kai ka gani wallahi ko bayan ka mutu wallahi sai iyalanka sun ci moriyar wannan hakkin da aka raba ka da shi kuma sai Allah ya mayar maka da wani abu kuma shi wanda ya zalunce kan ka zuba mai ido kurin ga ikon Allah har suna nan masu cutar mutane sun cuci mutane da yawa kuma Allah ya nuna mutane karayar su kafin su mutu eh ba shi kadai ba wa junudihi wa atba'ihi wa ashiya'ihi ubangiji ka raba da sharrin wannan mutumin da shi da rundunarsa shine junud wa atba'ihi ba shi kadai ba duk mabiyansa masu goyon bayansa Allah ka shiga tsakanina da su ka raba da sharrin su wa ashiya'ihi ashiya jam'i ne na shi'a abinda ake nufi da al al'atba'u wal ansaru wal a'wanu mabiya masu taimakonsa masu agaza masa duk haɗe su ubangiji kamar maganin su min aljinni wal insi na aljanu da na mutane in ma yana neman taimako da aljanu masu taimaka mai da aljanu Allah ka magance musu in ma yana neman taimako ne da mutane Allah ka yi min maganin su Allahumma kulli jaran min sharrihim ya Allah ya Allah ka zamanto kariya a gare ni daga sharrin waɗannan mutane jalla sana'uka yabanka ya ɗaukaka wa azza jaruka duk wanda ya nemi kariya da makotaka da kai ya ubangiji ya samu ɗaukaka to yau gani nan ina neman kariyarka dan samu ɗaukaka din wa tabaraka alherin sunanka ya yawaita albarkatun sunanka ya yawaita wala ilaha gairuka ya Allah babu abin bauta da cancanta da dacewa in ba kai kai kadai ba wannan addu'ar in kai ta sau uku to Allah sa albarka ka jira hukuncin ubangiji akan kowaye kuma